جل وجل فيه اختلافا كثيرا Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbarun alqur'ana me yasa mutane ba za su yi tadabburin wannan ƙur'anin ba walau kana min inda ghairillahi da Alƙur'ani daga wajen wani Allah yake lawajadu da an samu fihi a cikin sa kasira saɓani, sabani mai yawan gasken gaske Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan littafin da ke gabanmu da al-asma'u da as-sifatu wanda suke suna da yawa ƙwaran gasken gaske a cikin wannan littafin da ke gabanmu Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce masa al-azimu ya ce wa laqad atinaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim sannan ce masa al-azizu wa innahu lakitabun aziz sannan ya ce masa al'aliyu maɗaukaki wa inna hufi ummul kitabi daina la'aliyun hakim sannan ya ce masa Al-Majidu balhuwa ƙur'anun majidu, sannan ya ce masa almuhaimin wa muhaiminan alaihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi ya ce masa annur wato fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran zai unzila ma'ahu sannan Allah ya kira ya yace masa alhaqu wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq qul lastu alaihim sannan Allah ya ce masa al ya san wal qur'an sannan Allah ya ce masa al-karim innahu laqur'anun karim sannan Allah ya ce masa al-mubin cewa hamim wato wal kitabil mubin sannan Allah madaukakin sarki ya ce masa Almunid. وأن يكذبوك فقد كذب رسل فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير sannan Allah ya ce masa alhuda shiriya hudun lilmuttaqin sannan ya ce masa almubashshir wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran sannan Allah ya kira shi ya ce masa wa shifa'un lima sannan ya ce masa rahama wa rahmatin lilmu'minina wannan ƙur'anin tausayi ne sannan ya ce masa alkitabu wa hada kitabun anzalnahu mubarakun sannan ya ce masa mai albarka sannan ya kira shi ya ce masa alƙur'ani arrahmanu allama alƙur'an sannan ya ce masa alfurqan tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin sannan ya ce masa al-burhan ya ayyuhan ja a kun burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina sannan ya ce masa at-tibyanu wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in sannan Allah ya ce masa al-bayanu hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil-muttaqin sannan Allah ya ce masa at-tafsilu wa ma kana hadha al-qur'an an yuftara min dunillahi walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil al-kitabi la rayba fihi min rabbil alamin sannan Allah ya ake ce masa al-mufassal wato al-kitabu al-mufassal ko al-kitabu mufassal Allah ya ce afa ghairallahi abtagi hukman ko hakaman wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala sannan Allah ya ce masa alfaslu innahu laqur'anun ko inna hula laqawlun faslu sannan Allah ya ce masa as-sidqu wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sannan Allah ya ce masa musaddiqun musaddiqul ladhi bayna dai sannan Allah ya ce masa zikira wa zikira da kulle 'abdin munib sannan ya ce masa ainihin wato zikir wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun sannan Allah madaukakin sarki ya ce masa at-tadhkira inna hadhihi tadhkira sannan ya ce masa al-hukm inna anzalnahu hukuman arabiya sannan ya ce masa alhikimatu hikmatu baliga sannan ya ce masa a tanzilu wa hula latanzilu rabbil alamin sannan ya ce masa A tasdiq walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi al-basair wayannan sunayensa ne al-mau'iza al in huwa alwahayu ar-risala duka wa'annan sunaye ne fa ma ballagta risalata annaba'u qul huwa naba'un azim alqayyim qayyiman liyundira ba'san shadidan ar-ruhu wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman الكلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام kalamallahi al kalimatu نفذت كلمات kalimatullah الكلمة وتمت كلمة ربك الآيات تلك آيات الكتاب المبين البينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الفضل الفضل الفضل qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi alqawlu Allah ya yace afalam yadabbaru alqawl sannan Allah ya kira shi ya ce masa alqil wa man asdaqu minallahi qila alhadithu afa min hadha alhadisi tahajabun ahsan alhadisi Allahu alladhi nazzala ahsan alhadisi alkhairu madha anzala rabbukum qalu khaira albalagu haza balagun linnasi albaliga hikmatun baliga sannan Allah ya ce masa al-mutashabih wal masani kitaban mutashabihan masani sannan Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce masa ainihin wato al-ajab inna ina qur'anan ajaba sannan Allah madaukakin sarki yace masa almatlu alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati sannan almaqru wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila sannan albushra wa hudan wa bushra lilmu'minin sannan as-saqil Allah ya kira shi yace masa inna sanulqi 'alayka qawlan saqila sannan almurattal wa rattil alqur'ana tartila sannan at-tafsir wala ya ka bi masalin illa ka bil haqqi wa a sana tafsira duka wa'annan da ausabu ne da sunaye wanda Allah ya ta tara ma littafin don a gane cewa littafin yana da girma shi ya sa kalman saƙilu guri bi kaɗai ta zo a cikin ƙura'ani Allah maɗaukakin sarki nan da ya in inna sannuki alaika qawlan za mu ɗauki magana mai nauyi za mu jefa maka sannan sai alkiyama Allah ya kira ta yace inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila yayin da Allah ya kira alkiyama yace mata thaqil wannan dalili ne akan cewa duk wanda bai kama wannan littafin ba thaqil mai nauyi yayi riko da shi to ba zai tsira daga sharrin wancan gunin mai nauyi ba sai kayi riko da wannan littafin na Allah mai nauyi sannan za ka tsira daga sharrin wancan wani ainihin wato mai nauyi wannan yana ciki al'imam ibn jarir tabari yake cewa ya kuli ta'ala amirin ibadahu bi tadabburul qur'an Allah yana faɗa yana umartar bayansa su yi tadabburin ƙur'ani. wa nahiyar lahum anil i'rad sannan ya hana su kada su bujire ma Alƙur'ani. وأن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البالغة da kuma fahimtar ma'anonin alkur'ani da kuma lafuzan alkur'ani wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la ittirab wa la ta'aruda sannan Allah yana ba da labari cewa babu sabani cikin Ƙur'ani sannan babu ittirabi babu Rawa, sannan babu kishiyanta juna sannan babu cin karo li'annahu tanzilun min hakimin hamid saboda littafi ne da aka saukar da shi daga wanda yake yana da hikima sannan yana hukunci kowane abu zai sashi inda ya dace a sashi sannan shi yake hukunci sannan shi ne wanda ko kowa bai gode mai ba shi ya riga ya gama kansa godiya fahuwa haƙƙun min haƙƙi min da haka shi gaskiya ne sannan kuma da magana ce ta mai gaskiya shi yasa za mu ga saukar da ƙur'anin ma ta wa bil haqqi anzalnahu wa bil na nazal da gaskiya muka saukar da alƙur'ani kuma da gaskiyar yake sauka sannan shi Allah da ya aiko annabi da ƙur'anin ya kira kan shi yace alhakku haqqu zalika bi anna huwa al-haqq wa min dunihi sannan kuma shi ƙur'anin kamar yadda muka faɗa Allah ya kira shi ya ce masa alhaku. wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaƙu sannan an ɗan saƙon da aka ba littafin ya taho da shi shi ma Allah ya kira shi ya ce alhaƙu kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun kuma suka shaida manzon Allah gaskiya ne sannan da ya tashi addinin da aka bashi ya taho da shi shi ma addinin al huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuuna kun ga shine Allah ya turo alhaƙu shine annabi muhammad da littafi alhaƙu shine alƙur'ani sannan aka saukar da shi da gaskiya sannan kuma aka turo shi da addinin gaskiya liyuthabbita alhaqqa bil haqqi dan a tabbatar da gaskiya da me da gaskiya wannan shine dalili da haka malamai suka ce nan da Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana akan ce ta shi a shi'a shine tafakkartu fi aqibatihi wa ta'ammaltuhu idan kai tunanin ya karshen abu zai zama to wannan shi ake ce masa tadabbur sun mastu'mila fi kulli fi kulli ta'ammulin daga nan ake amfani da shi ya zamanto duk wani abu da zai zamanto kana da lura a kan shi sai a ce A tadabbur da haka wat tadbiru an yudabbira al-insanu amrahu ka annahu yanzuru ila ma ko aqibatuhu shine in an ce tadabbur mutum yana kallon abu ba kallo na kusa ba kana kallon ya karshen abu zai zama to shi yasa ba wai tunani kadai ba a'a tunani tare da kallon ya a karshen abu zai zama wannan shine tadabbur din shi yasa Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbarun alqur'ana da haka malamai suka bambanta tsakanin at-tafakkur da kuma at-tadabbur suka ce an-nazru fi awaqibil umuri wa huwa qaribun min at-tafakkur yana da kusanci da at-tafakkur لأن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب شي تدبر kallon karshen al'amari ya zai zama wannan shine bambancin sa tsakaninsa da ainihin wato attafakkur to ba wannan ayar ba ce kaɗai anan Allah ya ce mana me yasa ba za mu yi tadabburin ƙur'ani ba akwai wasu ayoyin Allah ya faɗa mana ya ce afalam yaddabbarul qawl me yasa ba za su yi tunanin alqawl ba alqawl anan ita ce maganan Allah subhanahu wata'ala am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum alawwalin sannan Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab littafi ne da maka saukar maka saboda mutane su yi tadabburin ayoyinsa sannan masu tunani su yi tunani sannan Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha mutane me yasa ba sa tadabburin qur'anin nan ko ku a'a an dauki wani murfi ne an sa a zuciyarsu shi yasa ba sa yin tadabburin qur'anin nan Allah madaukakin sarki haka ya ainihin wato faɗa da haka wato wani malami yake faɗa yake cewa bitta tadabburi wat tartili fadl kitaballahi la siyama fi hindis az-zulmi da aka ta hanyar tadabburi ne da ta karatun alqur'ani yace kai tadabburi yace musamman ma a cikin duhun dare to na faɗa a jiya nace babban mushkila shine mu al'ummar da qur'anin ke gaban mu da Allah yace afala yatadabbaruna alqur'ana mu ne kuma muke da kusuri wajen tadabburin ƙur'anin yanzu sai kaga arna sun ɗauki makudan dalolin miliyoyin kuɗi sun kashe saboda nemo amsar wani abu kawai da ƙur'ani yake faɗa shi yasa yanzu wanda suke yada addinin musulunci a ƙasashen turai suke shan wahala <clears throat> saboda <clears throat> mutane ne da sun yarda da ilimi da bincike sun an faɗa abu ko ƙur'ani ne ya faɗa ko hadisi ne ya faɗa awwalan ba wai mutum kawai burabusko zai ɗiba ba ya ɗibi zoɓo kawai ya koma ya jingina da bango ya ce ƙarya ne kun san munin mun saba da haka a faɗin matsala ta ilimi ba tare da bincika ba kawai ka ce ƙarya ne bai dalili ka ce kawai dai ƙarya ne kai daga ji ka san abin ba zai yi ba shi kawai shi ne dalilin mutum su ba haka suke ba bincikawa suke to wannan yana daga ciki to shi yasa zaka samu yanzu akwai abinda malamai suke ce masa ijazul ilmi babu duk abinda ka sani Allah ya ba annabi na mu'jiza to bai kai wannan littafin da ke gaban mu ba duka duk abinda zaka tattaro na mu'jiza bata kai wannan littafin na Allah subhanahu wata'ala ba saboda wannan alqur'anin a matsayin mu'jiza da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama an fitar da ijazul ilmi a zamanance da sama da abubuwa guda dubu biyar yanzu kuma ci gaba da bincikuwa ake ci gaba da bincikuwa ake a farko farko lokacin da Allah ya fara wa annabi wahayi ana saukar masa da Qur'ani sai ya zamanto annabi yana sauri wajen abinda mala'ika yake karantawa ya kokarin ya rike dan kada ya gudu a suratul insani Allah sai ya ce masa la tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu sai ya ce masa fa idza qara'ana fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to ya tafi cikin suratul taha wanda ita ce sura ta 20 a aya ta 114 Allah ya kara maimaitawa annabi haka bayan ya ce fata'ala Allahul malikul haq sai ya ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ka wahayu sai ce masa hukun rabbi zidini ilma to idan ka ɗauki wannan a sura ta ashirin aya ta ɗari da goma 114 a cikin suratu taha to tun daga nan ne malamai suka ce ishara kafiya ishara ɓoyayya Allah yake wa annabi cewa ya hakuri hatta surorin alqur'anin ma 114 za su zama kuma in ka duba zaka ga tunda Allah ya yi maganan bil qur'ani aya ta 114 ce kuma surorin alkur'anin gabaki ɗaya aya sura 114 ne shi yasa yace masa wala ta'dal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu qur rabbi zidni ilma yanzu mace in ta tafi asibiti tana da ciki za a ce mata ta dinga cin abinci mai kyau za a ce mata ta dan dinga motsa jini za a ce ta dan dinga yin kaza za a ce ta dan dinga yin kaza ba haka bane to wannan abin tuntuni saboda shekara dubu ƙur'ani ya ishara da wannan na na maryamu Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ta haifi annabi isa cewa yi fanada ha min ta hati ha Allah ta hazani ƙari da ala rabbuki ta hataki kaga wa huzzi ilaiki bi na nakalati wannan wa huzzi din ta girgira ba aiki bane a yayi daidai da aikace-aikacen da likitoci ke cewa mace ta tashi ta je ta yi idan tana da ciki in ba haka ba za ta samu matsala wa huzzi ilayki bi innaka lati tusaqita alayki rutban sannan fakuli wa sharabi wa qarri aina kafin nan lokacin da kafin ta haihu ba ta faɗa ba ta ce ya laita ne mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min Allah ta hazani me yasa yace mata Allah ta hazani kada ta bakin ciki idan ka tafi da matarka asibiti za a ce kar dinga yawan zama da bakin ciki da damuwa wannan dalilin zai sa dan da ke cikin ta shi ma ya samu matsala sama da shekara dubu qur'ani ya ishara akan wannan ya tafi akan wannan isar ashabul kafi raqimi da Allah subhanahu wata'ala zai fara ta a cikin suratu daha cikin suratul kafi tun daga inda ya fara am hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعصى لما لبثوا عمدا daga aya ta 12 daga nan Allah subhanahu wataala ya fara inda kissar ashabul kafi ta ƙare. a cikin suratul kafi a aya ta ashirin da biyar ta ƙare, shi kare shine walabisu fi kafihim salasami'atin sinina wasdadu tisa sun zauna a cikin wannan kogon sun yi shekara ɗari uku sannan sai suka ƙara da tara daga nan na alama ayyul اي الحزبين لما لبثوا amada daga nan Allah ya fara ba annabi labari na hannu na ba na naba'ahum da mu baka labarin wa'annan samarin da gaskiya hum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda to daga nan wajen da kissar ta fara zuwa inda kissar ta kare inda zaka kirga kalmomin da aka yi amfani da su zuwa su fi kafihim salasami'atin zai baka kalma 300 ne wasdadu tis'a zai baka kalma 9 ne idan wannan qur'anin annabi ne ya kirkire shi ba wanda ya isa a kawo a baka labarin wasu mutane sun yi shekaru sannan a yi amfani da adadin kalmomin da shekarun da suka yi wanda ke maganan kwararre ne shi yasa Allah ya ce wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sannan mu tafi cikin suratul naml wannan ba lokaci ne wasu abubuwan ma na mu'jiza qur'anin nan wata ranar an samu lokaci da project ya kamata a nuna mutane don mutane su san girman Allah tururuwa lokacin da tana cikin tafiya Allah da ya ce hatta idan a tau alawadin namli qalatin namla sai tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum kowa ya shiga gidan kafin wannan bincike ya bayyana a zamanance malaman luga sabani suke dan me aka ce ya ayyuhan namlu aka ce udkhulu tunda udkhulu ba wawul jama'a bane udkhulu in an sa wawul jama'a masu hankali ake faɗa ma wannan ko marasa hankali masu hankali udkhulu ga kuma masakinakum masakin ga kuma kum mimul din ba mimul jama'a ba ce? masu hankali ake faɗa ma ko marasa hankali masu hankali to shi ne malaman lokada suke ta ne a ce wa'yan nan an saukar da su ne duk da ba su da hankali manzilatul aqil abin mamaki sai ga wata jami'a a ƙasar Amerika, ta ɗauki miliyoyin daloli ta narka a ji yi mata bincike kan tururuwa kai kana nan zaune ƙur'anin naka ne miliyoyin kuɗi suka ɗauka suka ce a ji a yi musu bincike a kan turuwa suka yi amfani da wasu na'urori da ake ce musu mazabzabatu ta yadda suna iya ɗauko sauti a ji sautin da kunnan ɗan adam ba zai iya jiwa ba abu na farko da suka fara ganowa shine yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce ƙalatin namla tururuwa ta ce idan wani abu ya taso na hatsari a cikin tawagar tururuwa ta macen ita ce Allah ya sa mata tsarin abinda in te magana da shi yanzu sanarwa zai kai ko ina shi yasa Allah ya ce qalatin namla tururuwa ta ce to sannan a ƙarƙashin wannan yanzu har motoci sai da suka ɗauko suka ƙera saboda waccan fasaha da suka gano daga tururuwa idan tururuwa yanzu tana bi ta nan a hanyar in ta hango hatsari to za ta iya sanar da duk wanda ba hanyar nan suke ba cewa akwai hatsari kan su nan sai suka zo suka yi mota irin wannan yanzu in kana da irin motar yanzu in kana tafiya in akwai hatsari duk wanda ke da irin mota zai iya sanar da duk wanda ke da irin wannan mota cewa kakka biyo hanya kana akwai hatsari sannan cewa na masakinakum ku shiga gidajenku aka yi amfani da wawul jama'a sannan da kuma mimul jama'a sai aka gano cewa dukkan irin yadda Allah subhanahu wa Ta'ala ya horewa ɗan adam hankali da wato nazzama abubuwa da tsarin gida da shugabanci to ana samun wannan a cikin halittu na dabbobi na tsuntsaye ana samun ƙarya a cikinsu saboda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum al'umma ce kamar ku shi yasa saboda za su iya yin ƙarya ha'inci na shiga kun ga ai alhuda-huda da ya dawo ya ba annabi Sulaiman labari inni wajattu mar'atan tamlikuhum utiyat min kulli shay'in wala'a da ya gama sai ta sananzur a sadaqata am kuntum min al kadibin inda bai yiwa ba za iya samun ƙarya ko kishi ƙarya ba zai ce su ya bincika ba ai tsuntsu ne amma saboda tunda shi dama in sun yi magana yana ji ya san za iya samun wannan shi yasa ya ce masa sanan zur asadaqata am kunta minal kadibina to wannan kenan to idan muka dauki udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku da tace Allah ya ba su duk yadda dan adam yake iya tsara gida gidansa yayi shi da lungu da kwana da tsaro da komai to haka tururuwa take da yake nan sannan wa yake da maskan maskan wa yake da maskar ba mutum ba annabi ibrahim ya ce rabbana inni askantu min zuriyati wadin ghayra zizar'in to tunda yadda kai ma naka maskan ne ita ma naka me maskan yadda kake da shugabanci ita ma tana da wa tana da shugabanci yadda kake da tsari ita ma tana da tana da tsari shi yasa da aka tashi sai aka yi magana da ita a irin manzilin da kake ita aka ce udkhulu masakinakum ku ku shiga gidajenku saboda yadda kake da kaifin basira da tunani da hangen nesa da tsara abubuwa ita ma tururar haka Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato hore mata to wannan kaɗan ne daga cikin misalai da malamai suke bayarwa wajen abin da ya shafi aƙiba ne ƙarshe ne da za a samu fa'ida na tadabburin wannan littafin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a abu na ƙarshe da zan buga misali da shi kawai matafi gaba shi ne allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa jahannama tana da ƙofofi guda bakwai laha saba'ata abwabin likulli babin minhum jizu'un maƙasu tana da ƙofofi guda bakwai sannan hadisi ya tabbata annabi ya faɗi cewa aljanna ita kuma tana da mai ƙofofi guda nawa takwas akasi na guda bakwai ɗaya to bilmufaja'a kwatsam da Allah subhanahu ta'ala ya tashi zai ambaci kalman baki a ƙur'ani don ya dace da wayancin ƙofofin jahannama guri bakwai kade Allah ya ambaci baki a ƙur'ani guri bakwai ne kawai Allah madaukakin sarki ya ce mana wato wabtagu ma kataballahu lakum sai yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr aswad ba shi bane baki na yake nan sannan waje na biyu Allah ya yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhum akbartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun shine waje na uku waje na hudu shine wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib waje na biyar shine alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min aljibali jududun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi su. sai wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin sai wa idza bushira ahaduhum bil unsa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wayannan sure guri nawa dan yi daidai da wayancin kofofin jahannama da Allah ya faɗa a cikin Qur'ani bakwai yanzu wannan kore din da kaga koran abu a zaka ga galibi yana da alaka da ni'ima ko to ita kuma aljanna ba koriya ba ce. koriya ce Allah ka samu shiga cikinta da Allah ya tashi zai ambaci kalman kore don yi daidai da kofofin aljanna guda takwas guri takwas kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci koren abu a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce mana Allah zai ji lakum min shajaril akhdar naran fa'ida an antum minhu توقدونا sannan yace wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran kore sannan yace wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un idabun wa sab'i sumbulatin khudarin shine guri na uku sannan waje na hudu shine yusuf ayyuha siddiq abdina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sunbulatin khudarin wa ukhar yabisat sannan a waje na biyar a cikin suratul kafi Allah ya ce ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك sannan waje na shida shine alamtar annallaha anzala minas samaa'i ma'an wa tusbihu al-ardu mukhdarra innallaha latiful khabir sannan akwai muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariin hisan sannan aliyahum siyabu sundusun khudrin wa istabraqin wa a asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraban sharaban sharaban tahura wayannan sune guri guda takwas dukkan wannan yana daga cikin awaqim na tadabburin Alƙur'ani da Allah subhanahu wataala ce ayi a tafsirin mu na bara da muka zo karkashin faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratul baƙara, na faɗi ɗaya daga cikin asararu na saba'a abubuwa bakwai bakwai da zaka ga Allah na maimaita na lissafi a cikin qur'ani mai sirrin kai kawai karantawa kai kake da Allah madaukakin sarki zai fara suratul fatiha sai saukar da ita aya bakwai akwai dalili ba akwai dalili da ya zo maganan halitta sama inda ya fara maganan halitta sama da ƙasa ya fara ambatar ainihin wato bakwai a cikin suratul baqara to haka na fitar da shi in mutum ya koma a tafsirin mu na bara zai fahimci dalilin da ya sa Allah ke ta maimaita lissafin bakwai bakwai a cikin Qur'ani ba haka ba ne kai akwai abubuwan suna nan da yawa tashi ya kamata mi wannan umarnin da Allah ya ce a yi tadabbarun ƙura'ana lalle yi tadabbarun qur'anin wadan gasken gaske malamai sun faɗa sun ce dalalatul ƙura'ani ala sidikin muhammadin sallallahu alaihi wasallama min ta aujuhi dalilan da ke nuna cewa wannan ƙur'anin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne na farko ta ɓangaren fasahatu fasahar littafi shi ya sa yana da kyau masu karatun larabci su fahimta kowace ƙa'ida za ta dawo ne ta bi littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba ƙa'idar ba ce ta larabci ƙur'ani zai tankwara ya bita ka gane wannan masu karatun luga dukkan ɗalibi na luga zai faɗa maka idan aka samu tawalil amsal jerantuwar sukun ko harfa iri ɗaya guda biyu a waje ɗaya wannan yana daga cikin abin da ba a so amma a cikin suratu hud akwai inda Allah subhanahu Ta'ala ya jera memun wajen guda takwas a faɗa ko a wuce Allah ya ce ƙila ya nuhu bi salamin minna wa barakatun alaika wa ala umumin mimman ma'aka ka je ka duba za ga wajen mimun ne guda takwas Allah maɗaukakin sarki ya jiranta kuma kai kai larabci ka jera mimun guda takwas a jere ka ga yadda zai karantu ka yi ka gani shi yasa da annabi ya zo da ƙur'anin suka ce waƙa ne tunda in ka kalli larabcin makka da larabcin madina ba iri ɗaya ba ne balaraban makka ya fi jin cewa shi balarabe ne saboda makka madina kowa ya zo akwai wannan akwai wannan akwai wannan akwai wannan to shi yasa da aka tashi tunda suna ji da larabci shi sai aka ɗauko ana yin wani irin larabci kai daga ji ka san cewa magana ce ta wanda ya isa yake yinta a ɗauki uslubi ɗaya a ƙare da shi kuma ba saja'u ba ne kuma ba waƙa ba ne shi ne yanzu suratun shamsi ba da haka ta fara ba wa shamsi wa haha? kuma ta ji ta tiki fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha haka akai haka akai suratul qamar tunda da fara aiki ikita zama sa'atu wan shaqqal qamar kowace aya karshen ta gara'un take karewa har aka je ƙarshe aka tuke fi maqa'id sirrin inda malikin muqtadir dan a nuna maka kwararre ne ke magana lokacin da aka saukar da famalakum an tadhkiratu mu'ridin annahum umrun musanfira farrat min kasawara me kasawara ba zaki ba lokacin da annabi ya ce farrat min kaswara laraba wanda suke zaune tare da shi a maka sai da suka ce a wannan ba larabci kai ba saboda su ba su taba jin an kira laki an ce masa kaswara ya ce to nan ba komai ana zaune sai ga wani balarabi ya taho daga ƙauye dalilai da dai ana tattaunawa da shi ana magana da shi ko aka ji cikin tattaunawa da ake da shi ya yi amfani da kalman kaswara aka ce mai kake nufi yi bayanin ai kalmar kasawara tana nufin zaki ne al-imam al ya kawo kissar a cikin tafsirin shi a karkashin wannan aya to fasahar sa ɗaya kenan ko na biyu ihtimaluhu alal ikhbar alal ghuyub littafin ya kunshi ba da labari abinda bai faru ba nan gaba ya ce zai faru yanzu duk wani wanda zai karanta harkar kiwon lafiya inda yana da alaka da abincin da mutane za su ci to duk karatun da zai galibi har ya mutu bai wuce aya daya ya bani adamu khudhu zinatakum inda kulli masjidin Allah ya ce wakulu sharabu sai ce wala tusrifu duk wanda ya tafi da matsala asibiti inda tana da ci da alaka da ci da sha ko dai wani ya ci da yawa a ce ya rage ko wani bai ci a ce to ya dinga ci ba shi kenan ba wakulu sharabu wala tusrifu ku ci ku sha to ya ce abu zai faru kuma abin ya faru kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan na daga cikin abin da ke nuna gaske shi misali waƙi a ta faru ta juya alƙibla a garin makka a garin madina daga baitul muqaddas zuwa ka'aba kafin a fara maganan sai da Allah ya ce sai qulu subha'u minan nasi tun kafin su yi magana Allah ya ce nan gaba wawaye daga cikin mutane za su ce ba labari ya bayar ba ba su faɗa ba amma ya ce sai ƙulus su fa ha'u minan nasi wawaye nan gaba za su faɗa to inda sun isa tunda suna cewa ƙur'anin ƙarya ne sai su ƙi faɗa don ƙur'anin ya tabbata ƙarya a ce ai an ce za a faɗa kuma ba a faɗa ba amma wanda ya ce sai sun faɗan ba yadda za a yi sai sun faɗan wallahi kuma sai da suka faɗan wannan shi ne abu na biyu abu na uku shi ne salamatuhu ana liktilafi ku fita wannan littafin daga sabani idan ka ga ka karanta aya nan ka karanta aya nan kace an ci karo to kai ne kai karo ko kuwa kai ne kai karo kuma dama ya kan samu haka ruwa na lafiya lo wani ya sha ya ce wallahi ruwan nan akwai matsala to bakinsa ne ya samu matsala Sau da haka sai ka nemi wanda suka kwankwaɗi karatun ƙur'ani suka san shi sai su warware maka ba muskila za ka ji ƙur'ani ya ce rabbul mashariƙi wa rabbul magarib la ilaha fattar fattakhidhu wakila ubangijin gabas ubangijin yamma duk wanda ka tashe shi ka ce masa ina ne gabas yanzu ba nan ba ne? ina ne yamma yanzu ba nan ba ne? to rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini ubangijin gabas biyu sannan ubangijin yamma nawa to ina ne yamma biyu ina ne gabas biyu wani wajen ma yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi ina rantsuwa da ubangijin gabas da yawa wal mashariqi da ubangijin yamma dawa da yawa inna laqadir to kai tun da ka taso ka san nan da gabas ka duba kaga to kai ina ne za a ce gabas biyu nan kuma ya za a ce nan yamma biyu to ta yamma za a ce nan gabas da yawa nan yamma da yawa sai ka ce kai karya ne kun san wani da ya ga abu zai ba shi matsala kawai karya ta ne shi kenan ba wahala sai ce karya ne to sai ka nema in ka ga qur'ani ya ce nan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya dawo nan ya ce wa annabi laisa alayka hudahu nan ya ce kana shiryawa nan ya ce ba ka yi kakka ɗauka cewa ai an yi karo ne Allah zai ce nan yana ya zai ce bai a'a ka nemi wanda suka san abin sai su warware maka me yasa nan ya ce bai duk irin waɗannan ayoyin suna nan na tattara galibinsu ko dukansu dan daukar guduma inci tara mu buga akan wanda suke dauko hadisan annabi sai wai wannan hadisin ya ci karo da qur'ani ta ai ba hadisi zaka fara cewa ci karo da qur'ani ba in dai zahirin nasi zaka kalla ga qur'ani da qur'ani in ka warware wancan sai mu warware wancan haka ake yi haka ake in ka warware daya sai mu warware haka har sai an ci gaba da warwarewa ka gane ba mushkila na faɗa nan na ce jiya akwai ayoyi kusan guda goma irin wannan suke ganin sun ginu a karatu na sanin larabci wasu almustashriquna ne suke yin karatu kamar yadda nan cikin abin da ya ban mamaki cikin mutanen da suke arna ne turawa akwai wanda suka dauki littafin tazinul raqan na abdullahi Gwando suka fassara shi zuwa turanci kai kana nan zaune a garin sakkwato an haife ka arni ya shigo daga wata ƙasa ya ɗauki littafin shehu ya yi karatun larabcin da zai iya fassara shi daga hausa daga larabci zuwa wani yare na turanci amma kai kana nan sai tutuyan an yi magana shehu ka tashi kai karatun ma da za a kara abin da shehu suka karantar baka iya ba amma sai dai rikici kullum shi yasa ai kake ganin ana shigo da abubuwa cewa abin da suka karantar a'a daga ƙarshe ba ma karantarwa suka yi ma kawai sun zo sun kafa daula ce ta fulani wannan kuma ba zai yi ba to don haka wa'annan shine babu babu ta'aru to shi yasa a ƙarƙashin wannan ayar malamai suka ce anan da Allah yake cewa walau kana min inda ghairillahi law din wato harfu shartin ne da ma'anan in walau kana inda alqur'ani ya kasance daga wajen wani Allah yake to lawajadu fihi da an samu a cikin sa ikhtilafan sabani la lamun din sai zamanto shine waqi'a fi jawabi law wajadu kuma wato sai zamanto ikhtilafan kaseera shine maf'ulun bihi sannan wa huwa manqul sannan kaseerin shine na adnashi to akwai nasoshi da malamai suke cewa wato suna da manduki amma ba su da mafhumi dukkan ɗalibin da yake da alaka da usulul fiqi ya san muna da irin wa'annan nusus akwai manduki akwai mafhumi akwai mutalak akwai muqayyad akwai khas akwai ab da makamantansu wanda nassi ne manduki shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa shine manduki wanda nassi ne mafhumi shine abinda muka fahimto karkashin nassin to a qur'ani ba kowanne nassi bane mandukin shi yake da mafhumi akwai mandukin da la mafhuma lahu wannan na san ba yare bane wanda kowa zai iya fahimta sa amma dai in Allah ya yarda zan yadda za a iya gane yaran yanzu manduki annabi Muhammad ya ce mana wa man salaka tariqan wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin ta sai ya ce sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai hore masa hanyar da zai tafi zuwa ga aljanna yanzu wannan maganar da ya faɗa ita ake ce mata manduki me za mu fahimto a ƙarƙashin wannan maganar shine idan wanda ya kama hanyar ilimi zuwa aljanna zai masa sauƙi to abinda za mu fahimto daga maganar annabi wanda bai kama hanyar ilimi ba to hanyar zuwa aljanna za ta yi masa wahala shine mafhumi ko ya ايها ladina amanu in جاءكم فاسق بنبأ من idan fasiki yazo da labari ku nemi bincike kun ga wannan shine mantuki abinda Allah ya faɗa to yanzu zai iya zama wannan nassin yana da mafhumi kenan in wanda ya kawo labari ba fasiki bane ba sai na bincika ba shine abinda zan fahimto to dan haka a karkashin nan ne suka ce ba kowane nassi bane idan an faɗe shi irin wannan za ka gina kuma wata fahimta a tun tunda Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min gairin lahi da ƙura'ani daga wajen wani Allah yake wajadu da an samu fihi a cikin qur'anin ikhtilafan kafira saɓani mai yawa sai ka ce to kasancewarsa daga wajen Allah ne yasa ba a samu saɓani mai yawa ba amma akwai saɓani ɗan kaɗan. idan ka ce akwai saɓani ɗan kaɗan to yanzu wannan shine mafhumi da kai ka fahimto to wannan mafhumin babu shi cewa walau kana min inda ghairi la lawajidu fi ikhtilafan kaseera babu sabani kadan babu mai yawa a ciki wannan shine abinda za a fahimta wanda shine nassi ne manduki ne wanda la mafhuma lahu ba abinda za ka fahimta ka ce to tunda daga wajen Allah yake shi yasa ba a samu saɓani mai yawa ba to kenan yanzu akwai saɓani ɗan kaɗan ɗin ma babu wannan shi ne ainihin wato wannan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace malamai sun yi maganganu cewa akwai al yake cewa innama nazala al ƙurana inma nazala نزل ya sauka ne li ya'malu bihi fattakhidhu an Allah ya saukar da Qur'ani dan mutane su yi aiki da shi suka ɗauki karatun kawai shine aiki kila kaifa al'amalu bihi qala sai li yahillu halalahu aiki da littafin Allah shine a halatta abin da ya halatta wa yuharrimu haramahu a haramta abin da ya haramta wa ya'tamiru bi awamirihi wa yantahu an nawahihi wa yaqifu inda ajaibihi abinda qur'ani yace ayi ayi abinda yace a bari a bari sannan ababen da yake na mamake-mamake ne a tsaya a kan shi abin nan a wannan babin nake faɗa cewa muna da malamai a gida yanzu littafin shehu abdullahi gunda allah ka ji kansu allah kai masa rahama miftahu tafsir littattafai ne guda biyu shehu abdullahi ya haɗa su ya waƙe al'itikan na al'imamu suwuɗi sannan kuma da annukaya ya hada su ya waƙe su cikin baiti 1200 da wani abu wallahi wannan littafin inda za a samu a karantar da ɗalibai shi musamman wanda suke da alaka da ilimin tafsiri suke zo su yi tafsiri alherin da za a samu a ciki yana da yawa ba ɗan kaɗan ba bayan allan nan sun yi karatu fiye da diyan da ba zato shehu abdullahi ba wai fa shehu usmanu nake muku magana ba a'a shehu abdullahi na rantse da Allah ko da ya zama matashi a gidan karatu idan ka daga wani yanzu ka ce allama ne a wannan zamanin ya fi karfin shi ko da ya zama matashi a gidan karatu kana gane haka yanzu ba ga littafin su nan ba suna rasin na sarfu ai ba kowane zaure wannan littafin ke haihuwa ba don ka gane cewa wallahi sun yi karatu mutanen nan karatu da tashin hankali duk yadda za a masalta maka karatu sai ka ɗauki littattafansu kana karanta za ka gane cewa sun yi karatu to su mutane abin da ya fi burge su shine yanzu wannan aita cewa ai alhamdulillah kaza kaza kaza shikenan a zauna karatu a ƙasa kuma to sai a hankali ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu wannan shine musamman dai kan ɗalibai da suke da sha'awar tafsiri inda za a samu a karanta littafin gaskiya za a samu fa'ida ƙwarar gaskiyar gaske Allah ya mu dace akwai abubuwa da suke taimakon mutum wajen yi tadabburi akan abin da Allah ya faɗa a nan na farko na daga cikin abin da zai taimake ka wajen tadabburin ƙur'ani shine al-ikhlasu fi talabi yi dan Allah lokacin da kake neman ƙur'ani da kuma ilimin ƙur'ani ɗaya kenan babu lokaci hadisi ya tabbata cikin musnad na al-Imam Ahmad daga Jabir bin Abdullahi yace dakala annabi sallallahu alaihi wasallama almasjida fa idza fihi qaumun yaqra'una alqur'ana annabi ya shigo masallaci sai ga wasu mutane suna karatun alqur'ani ƙala sai annabi yace musu iqra'ul qur'ana wabta gobihi Allah min qabli an na qaumun yuqimunahu iqamatal Ya yace ku karanta wannan alqur'anin kafin wasu mutane su taho su karanta alqur'ani su tsayar da shi irin tsayuwan nan na ainihin wato alqidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu za su karanta Alƙur'ani dan su samu sakamako a duniya ba su yadda su karanta ƙur'ani ba dan su samu sakamako a lahira wannan shine abu na farko abu na biyu shine ta'azimullahi wa mahabbatuhu girmama Allah da kuma san Allah subhanahu wata'ala ibn al-jawzi ya faɗa yace yanbaghi litalil qur'anil azim ya kamata ga wanda ke karatun alkur'ani mai girma an yanzura ya dinga kallon kaifa latafa Allah ta'ala bi khalqihi ya Allah ya tausasa ma sa, fi isa ma'ani kalamihi ila afhamihi wajen sadar da ma'anar maganganun shi Allah din zuwa ga fahimtar mutane wa an ya'lama anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar idan ka zauna karatun karatun qur'ani to kasancewa fa abinda kake karatu ba maganar wani mutum bane wa an yastahdira azamatul mutakallim subhanahu wata'ala wa yatadabbar kalamahu to duk kusan da ka zauna idan ka yadda wannan magana ce ta Allah kake karatu to ka halatto da girman shi wanda yake maganarsa ce tasa kake karantawa halatto da girman shi mai magana to zai sa ya zamanto ka yadda cewa wannan fa ba littafin wasa bane sannan na uku jam'ul qalb tara zuciya da kuma halatto zuciyar wa ilqa'us sam'i da tilawa sannan kuma da mutum ya jefa ainihin wato jin shi lokacin da ake karatu shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid a wajen karatun qur'ani Allah da yace wa idza quri alqur'anu sai yace fastami'u lahu da yace ku saurara ko iya nan Allah ya tsaya yi amma bayan ya ce mai ulahu sai da ya ƙara ya ce wa ansitu kuma ku shiru me yasa ya ce ku saurara kuma ku shiru sai ya ce la'allakum turhamun sannan abu na hudu yana daga ciki shine akwai at-taubatu wal ibtiadu 'anil ma'asi yawaita tuba da kuma nisantan manya-manyan laifuffuka Allah ya ce labar rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna akwai tsatsa a zuciyarsa saboda zunubin da suke yi sannan Allah ya ce wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wannan yana ciki abu na biyar shine an-nadhru fi kutubil mufassirina yin dubi cikin littattafan masu tafsiri dan sanin ma'anar da alqur'anin ya kunsa wannan yana ciki dan haka alal aqalli ya zamanto dalibi yana ta'amuli da ko da tasirin ibn kasir ne a matakin farko don sanin ma'anar da littafin Allah ya kunsa ta ɓangaren ma'anarsa abu na shida shi ne akwai ikhtiyar al-awqat al-munasiba <coughs> lokutan da suka dace sau lil qira'ati a amakina al-mutala'ima don yin karatun ƙur'ani da kuma lokutan da ainihin wato suka dace da guraren da suka dace in za ka yi karatun ka duba wani waje za ka yi sannan wani lokaci ya kamata ka dinga yin karatun domin ka zo za ka yi karatun ƙur'ani ka saka tv a gaban kana ƙwallo ka gaba mamaki kana karatun ƙur'ani kuma ga kana haka da kafa watakila kana tunanin to ai wasu wani ne ya kamata su ce bari kama ka zira ƙwallon da kafa ka kaga sai ga an samu matsala ko ana karatun ƙur'ani a ganka kamin idan an cika ce ego kaga ai ba matsala ai an samu matsala to wannan yana ciki to a ƙarƙashin wannan dole sai an samu rahatul ƙari wato ya zamanto sannan akwai huduhu balihi wa fikirihi ana buƙatar ya zamanto natsuwar zuciyarsa sannan da kuma rashin shagaltuwarsa da duk wani al'amari da yake da alaƙa da duniya sannan as-sukun wa adam daji ana buƙatar natsuwa sannan abu na bakwai shine ikhtiyarul miqdaril munasib duna irhaqi ma al-qira'ati ala mahalin wa tartib ana buƙatar ya zamanto ka zaɓi gwargwadon abin da za ka karanta ba tare da takura kanka gurin karatun ba ta yadda takurawa cewa dole sai na karanci sauke ƙur'ani kullum ya sa tadabburin da ya kamata a yi wajen karatun ƙur'anin ba za a samu ba dan Allah ya ce wa annabi a waziri alaihi wa rattilil qur'ana tartila mun san kuma maratib na qira'a akwai alhadaru akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan abu na takwas shine alistimrar istimrar fil qur'an ana so mutum ya ci gaba wajen karatun alqur'anin fala yahduru alqur'an kada mu kaulace ma alqur'ani kada mu yi haka mun annabi kafin ya bar duniya sai da ya kai karan mutane gurin Allah yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takadhu hadal qur'ana mahajura yace Allah ga mutane na nan sun riki wannan qur'anin abin kaurecewa to kowane musulmi ba a so yayi nisa wajen karatun alqur'ani da ba cikin watan ramadana bane a wajen watan ramadana ya zamanto kana da lokuta da kake warewa alal aqall ko minti 10 ne ko 15 bayan sallar asuba da maimakon kada kullun kana sauraron binnin kwalam to ka tsaya kai zamanto kana karanta qur'ani minti goma 15 talatin a matsayinka na musulmi na rantsi da Allah duk wanda ya kuskure ya shiga kabari bai iya karatun qur'ani ba tambaya guda hudu za a yi maka akwai man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ta hudin ita ce wa ma ilmuka me ka karanta in ka ce mu mala'ika to wallahi kai fa professor ne a computer science Allah ma ya taimake ka sai da ka kira naka kwamfutocin kafin ka baro duniya wallahi bugu zaka ci shi ba ruwan shi da wani kai ka kira wata kwamfuta sa shi bai santa ba wallahi sai dai ka ce masa a taban layi wa amantu bihi wa ta wa tuhu na karanta littafin Allah na yi imani da shi na gasgata shi na bi shi nan duniya ne ka koyi sana'a to sana'ar ya kamata ta taimaka maka ne gurin ka ba Allah ba ita bace kuma gaya shi littafin ita ce gaya sana'ar da ka koya wasila ce amma galibin mutane sai suke barin gaya sai su koma zuwa ga zuwa ga wasila da aka duk shekarunka baka yi girma ba ka san yadda za ka yi ka koma ka iya karatun ƙura'ani ko daga alamtara kaifa zuwa ƙasa ne amma ka tafi lahira baka iya karanta koyo mana ƙur'ani a wannan akwai ganganci a ciki Allah ya yi maka ni'imar da ba za ta kirgu ba ka taka ƙasar ka ci abincin shi ka sha ruwan shi ka yi kaza ya turo annabi ya sha wahala a kan isar da wannan littafin shekara 23 ba za ka iya bauta mai ba sai da littafin sannan ka kwashe shekara 23 saka ka kwashe shekara 50 60 a duniya ka koma zuwa ga Allah ka iya karanta komai a duniya amma ba ka iya karatun ƙur'ani ma tunanin da Allah duk wanda ya haka to yana cikin ganganci shi yasa in ka je kai aikin gwamnati ka gama in ba Allah ya maki ka ba ka iya karatun ƙur'ani to shi ne sai ka zo eh sai ka dinga karatun ƙur'ani yana dauke maka damuwa yana ko wani profeso da na sani profeso ne a bangaren medicine kuma har yana aiki yana nan ya ce wallahi sai ya haddace ƙur'ani kuma wallahi yi nisa don yanzu ya haddace wajen izu talatin. ya ce bai ga dalili ba wallahi ya ci wannan uban karatu sannan ya je lahira <laughs> ya ce wallahi shi bai ga dalili ba a hankali kaɗan-kaɗan ya fara kuma yana nan wallahi haddace wajen izo talatin ya ce wallahi bai san uzurin da zai je bayar ba gaban Allah ya wannan karatun sannan ya je lahira ba ya ce wallahi bai san shi ba to saboda haka yanzu da kake karɓan albashi da fansho da garatuti matsalar najeriya ba ka iya gyara ta ba sai ran aka mara taya ne zaka iya gyara ta shi yasa an kai kuskura ka kai matakin a mara taya ba ka iya karatun ƙura'ani ba to da an mara taya sai dai ka nemo wani ranta mai meman gilashi irin fidin rido aljanna taya ɗin nan sai ka sa idan ka sa kawai sai a nemo maka jaridu tun tunda kai dama profeso ne in an kawo ka ce wannan turancin kai da aka ta gyara ka ce wannan turancin da aka surok ka soke ka ce ba daidai ba ne tun da ba ka da aikin yi ka gada ka yi karatun ƙur'ani ba sai ka koma ka ci gaba da karatun ƙur'ani ba to saboda haka gaskiyar magana karatun ƙur'ani na daga cikin dalilan da ke sa idan musifa ta tunkaro ƙasa Allah ya ɗauke mata ayin da kun gani don Allah yanzu idan bala'i ya tunkaro ƙasan nan ka taɓa gani an ce a jiya a ɗauko wata ƙa'ida a Ingilish ko a mas a tafi saudiya a karanta ko allah zai saurari mutane wannan dai littafin dai da mutane ke renawa wannan littafin shi kaɗai za a karanta allah ya saurari mutane in bala iya ya tunkaro a yayi so saboda haka ina kira zuwa ga gwamnoni da shugaban ƙasa da waye da waye da waye lalle a cikin tsarinsu da duk zasu su ya zamanto wannan littafin na Allah yana da kima a su sai su yi kima amma dukkan gwamnati kowace iri ce in ta zo ta zama yi da littafin Allah bai da kima idan ta ba yadda za Allah ya saka mu wannan gwamnati kima Allah ka samu rayu a akan littafinsa abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi